Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin ɗaya ga watan Disamba shekarar 2017 a kan mitoci 17, 25 da a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji kira da aka yi wa musulmi da su yi kwaikwayo da rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kyautata rayuwarsu. Bayan haka kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rauna sai kuma sharhin wasu jaridun nan amurka da nazir ahmad hausawa zai gabatar da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran shugabannin kasashen afirka da na turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar libya zuwa kasashensu na asali ganin wasansu ma na cikin mummunan wulakanci shugabannin kungiyar tarayyar turai da na tarayyar afirka kimanin tamanin sun kammala tattaunawar tsawon kwanaki biyu a kasar abirkos jiya alhamis inda suka yi alkawarin ba da himma wajen yaƙi da safarar bul'adama sun ce za su gaggauta kwashe bakin haure kimanin dubu uku da ɗari 3,800 da ke wani sansanin na daura da tripoli zuwa kasashensu na asali da zarar hali ya samu to amma jami'an kungiyar tarayyar afirka sun ce akwai kimanin sansanoni 42 a faɗin ƙasar ta libya kunshe da baƙin haure kimanin dubu wato 700 hotunan bidiyon da kafar talabijin ta cnn ta yada na nuna yadda ake cinikin bakin haure a matsayin bayi a wasu daga cikin sansanonin wanda ya sa duniya ta kaɗu tare da ɓacin rai wanda hakan ke nuna buƙatar gaggauta ɗaukar mataki shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce da zafi ganin yadda aka rika sayar da wasu 'yan najeriya a ƙasar ta libya tamkar wasu awaki a kan 'yan daloli ƙalilan ya ce dukkanin 'yan najeriya da suka makale a libya da sauran ƙasashe a sassan duniya za a gaggauta mai da su a kuma farfado da su amurka da jamhuriyar nijar sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yaƙi na amurka marasa matuƙa wajen kai hari a kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suke a wannan ƙasa ta afirka a cewar wani jami'in amurka a wata hira da ya da muryar amurka yarjejeniyar wadda aka daddare ta a wannan sati ita ce mafi girma a faɗaɗa yaki da ta'addanci wanda amurka take yi a nahiyar afirka ba a bayyana ko za a yi amfani da jiragen yakin marasa matuƙa wajen kai farmaki ne ko kuma kawai wajen kare kai kafin yanzu amurka takan kaddamar da harin jirgin sama a kan 'yan ta'adda a nahiyar afirka ne kawai a ƙasashe irin su libya da somaliya jama'ai sun ce makala makamai a jirage marasa matuƙa a Nijar zai faɗaɗa sukunin sojoji na fatattakar masu tsatsauran ra'ayi a yammacin Afirka inda ƙungiyar Boko Haram ta Najeriya da ƙungiyar Alka'ida da na ISIS wanda suke aikinsa a Algeria suke cin su ba babbaka. gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump bayan kiran sauran ƙasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da ƙasar koriya ta arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan jiya alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a koriya ta arewar game da batun koriya ta arewa wannan gwamnatin ta fi ba da ƙarfi ne kan wani abu guda muhimmi kuma shine kawar da nukiliya a yankin ruwan na koriya wannan shine babban abin da muka sa gaba a cewar sakatariyar yada labaran fadar gwamnatin amurka ta white house sarah huckabee sanders a yayin da take bayar da amsa kan wata tambayar da wakilin muryar amurka ya yi a yayin hira da 'yan jarida da fadar white house kan yi kulle kullayomin duk wani abin da ya wuce hakan ba shi ne gabanmu ba in ji ta to sai dai tun da farko a jiya shugaba donald trump ya nuna alamar cewa lokaci ya fayi da ya kamata a mai gurbin shugaba kim jong un wanda shi ne shugaba na marra ta uku a wannan matalauciyar ƙasa da alamar dai jami'in dubalmasiyar china nan wanda ya dawo daga koriya ta arewa kwanan nan bai yi wani tasiri ba kan wannan ƙaramin ma'abucin roka a cewar shugaba donald trump ta kafar twitter yayin da yake nuni da shugaban koriya ta arewar ya ƙara da cewa abin mamaki ne yadda al'ummarsa da sojojinsa ke yadda su jure ma zama irin a cikin irin wannan mayawacin yanayi waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani gungun 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai na shirin rubuta ma kakakin majalisa paul ryan takardar bukatar ya samu mafita a majalisance zuwa wannan wata na disamba akan batun matasan nan wajen takwas da ba su da takardun izini na zama amurka wanda aka kawo su tun suna yara makomarsu ta shiga rashin sanin tabbas kamar yadda sauran batutuwa da suka yi kwantai a majalisar yayin da shekara ke karewa a farkon wannan shekara shugaba donald trump ya soke shirin jinkirta ɗaukar mataki kan matasan wanda ake kira daka da gwamnatin obama ta bullo da shi yana kira ga majalisar dokokin da ta bullo da wata hanyar samar da takardun izini na zaman dindindin ga matasan kafin ƙarshen wa'adin shirin na wannan shirin a watan maris na shekarar 2018 dan majalisa scott taylor na jam'iyyar republican daga jihar virginia shine ke jagorantar wannan yunkuri na tattara sa hannu don gabatar da wasikar a cewar shugaban kungiyar mata jinsin sifaniya da ke majalisar da ake kiranta michelle lujan grisham wadda 'yar democrat ce mai wakiltar jihar new mexico a majalisar yayin da take hira da manema labarai bayan fage da safiyar jiya alhamis to amma ofishin tela ya ki cewa ufam bayan da muryar amurka ya tuntube shi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani shehun malami da yake halartar taron maulidi a borno khalifa abdulfatahi ya gargaɗi musulmi da su yi koyi da kyawawan ɗabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su yi zaman lafiya da sauran addinai kamar yadda shi ma'aikin allah ya yi a zamanin rayuwarsa Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shehin malamin da na Zabiyar Abdulfatai da ake kira Khalifa Ali Abdulfatai ya ce matsalar da ake fuskanta a duniya yanzu shine gima addinin Islam gurguwan fahimta wanda hakan kan sa mutane kan farmaki kan yan uwansu wala musulmi ko kuma biya wasu addinan. Sheikh Khalifa Ali Abdulfatai ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake hira da gidan rediyon murya Amurka kan bikin ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake gudanarwa yanzu haka duk faɗin duniya. Khalifa Ali Abdulfatai ya ce ranar bikin Maulidi rana ce na tunawa da mafificin halittu da kuma ya kamata a dinga faɗakarwa da tunasarwa wajen karance-karancen Kur'ani da ma wa'azantarwa kan abin da ya shafi addinin Islama. Ban muhimmancin sa shine a tuna da ranar da aka haifi wanda aka halicci duniya ga baki ɗaya saboda shi wanda ya zo mana da wannan haske hasken musulunci ya kawo mana adalci cikin duniya ya kawo mana zaman lafiya cikin duniya Wa mu nuna mutane halayensa yaya ya zauna da sahabai yaya ya zauna da wanda ba musulmai ba yahudawa yaya ya yi ma'amala da su da sauransu saboda a yanzu a wannan zamani hususan a wannan kasanmu muna buƙatan halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nuna wa jama'a su gani saboda wa'yansu mafi yawa sun yi wa musulunci fahimta uh, wanda ba daidai ba. Khalifa ya ce ya kamata musulmi su dinga koyi da irin halayen manzon Allah, tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi. halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba duk abin da mutanen kafiran makka abin da suka yi masa lokacin da nan yake maka har ya kaura ya koma madina ah, ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufyan huwa amin shi amintacce ne duk wanda yake zaune wajen ibadansa shi amintacce ne wajen ibada bai ce masallaci ko coci ba ko me a lokacin wajen ibada akwai na yahudawa akwai na kowane iri da sauransu ya ce duk wanda yake wajen ibadansa shi amintacce ne duk wanda ya shiga gidansa ya rufe kofansa shi amintacce ne to ina wanda suke zuwa masallaci su jefa bom su kashe mutane ina magana musulunci ana musulunci ya ce idan mutum ya kashe maka dan uwa ka kai shi wajen hukuma hukuma ta hukunta shi in ya cancanta a kashe shi a kashe shi ya ce allah ya halicci al'umma daban-daban a wannan ƙasa mabiya addinai kuma daban-daban da haka dole ne a zura tare kamar yadda allah ya yi muri guda kamata musulmai a nan ƙasan su sani allah ya halicce mu a nan ƙasan da wanda ba musulman ba allah duk ya halicce mu a wannan ƙasan in ya ga dama duka zai mayar da mu musulmi amma ya yi mu haka dole ne mu zauna mu yi haƙuri da juna mu girmama fahimtar dan makocinmu ko kuma wanda fahimtar mu daban da shi abin da wani ya ɗauka ya ce shi ne ya yarda da shi kar ka nemi ka karyata shi ka kafirta shi ko ka wannan ko kuma ka ce za ka kashe shi saboda shi bai yarda da abin da kai ka yarda ba in ana son a zauna lafiya wannan shi ne mafita a ƙasar nan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muke koya mutane kenan Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatai kenan shugaban Al-Fatai ke bayani lokacin bikin maulidi da ake gudanarwa yanzu haka fadin duniya baki daya da kuma ake jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakankanin al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu To madalla a gaida Haruna Dauda. To sai kuma mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya haccan lahira Allah samun ga annabi Muhammadu. Na ɗaya ga annabi kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa Allah ya yi wa dukiya. gama kaya je ya gano manzo gama je da nan bene manzo mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu roƙon da nake a wurin Allah, roƙon da muke a wurin Allah, Allah samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. San rahama ta sa annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. San rahama ta sa annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Daga can birnin kafin na zo zazzau na huta nan sai kaduna shata ya sauka kwanta gura nan ma na sauka kwanta gura ma na sauka sai ilori shata ya sauka shaka mu mamman ya sauka kaji mun mutu bane balu mun zo ikon mun huta mun kwan mun je ajeje mun huta mun kwan mun koma mi ta mun zo ban manzo Allah samu ga annabi Muhammadu. Ya ga annabi Muhammadu. Ya Allah samu ga annabi Na ga annabi Kowa tsaya ga annabi Muhammadu. Ya ɗau babban bango mamman ka tsaya ga annabi Muhammadu. na tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Rasulallah, ya Allah da Allah taimake kowa a duniya amma fa in a zuci akwai kyawu Allah samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kalima harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar Allah Allah samu ga annabi Muhammadu. Na za ku taimaka ku man kabilan na yabi annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Ya ala samu ga annabi. Ya ala samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Ya ala samu ga annabi. Mu mun tsaya ga annabi Muhammadu. To madalla da fatar an shakata da wannan faifan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare a nan Washington. To sai kuma shirinmu na gaba kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na samu bakuncin Zainab Ishaq wata matashiya mai waƙar Hausa ta zamani. Zishak ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda aka yi ta fara waƙa. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambayar da na yi mata. To wace waƙa ce ta farko da kika fara yi ta rap? Waƙan da na fara yi wani waƙa ne sunan waƙar soyayya. Menene ma'anar waka? Eh, to, shi waƙan abin da na nuna a ciki mace ne take son wani. To, amma wanda take so ɗin bai san ma tana son shi ba. Gashi kuma ta rasa yadda za a yi ta bayyana mishi tana son shi. To, sai take neman shawara ya za a yi ta gaya mishi tana son shi. A waƙan soyayya kaso na ɗaya kenan. Lokacin da na kaso na biyu bayan na gama samun kaban ban comment in mutane bisa hmm. wannan waka ra'ayoyin mutane irin shawarwari da suka bayar ra'ayoyin mutane to sai na yi soyayya kaso na biyu inda nake nuna kuma wanda ake so din ya gane ya ma yadda a yi soyayya a lokacin kuma sai nake cewa nake ba da shawara ga masoya idan za su yi soyayya su yi ta don Allah banda cutarwa banda yaudara za su ci riba har ma su kai gaisun yi auren soyayya. Kin ce kina son ki koma makaranta me kike so ki karanta a jami'a? So a jami'an Bayero na Kano ina so in karanta mass communication aikin jarida kenan a Hausa. Me ya ja ra'ayinki kike son ki karanta aikin jarida? So gaskiya tun lokacin da nake kan matakin primary. Eh. babu irin babu aikin da yake burge ni ko ma'aikatan da suke burge ni kamar ma'aikatan jarida dalili a lokacin tun kafin in san ciwon ga yanayin yadda abubuwan suke kasancewa sai in dinga mamaki to ya ake yi suke yin magana a rediyo kuma ba ganin su ake yi ba sai in dinga cewa to shi yan baiwa ne ko menene wannan kenan sai kuma yanayin yadda suke gabatar da tsarurrukan su su dinga kawo labarai kin san yaro da son labari mm. to in suna kawo labari misali ina jin labaransu da wa'ansu shirye-shiryen to gaba ɗaya ni hankali na sai ya gaji a ni ko in na girma ba abin da nake so in zama sai wannan yan jarida masu irin wannan aikin to ga shi ke dai yanzu waka kike yi kuma kin ce kina sha'awar aikin jarida me ya sanya kike son ki koma aikin jarida kuma bacin gashi kin fara waka za ki daina waƙa kenan ki rungumi aikin jarida? To, ina son aikin jarida kamar yadda na gaya shi shine burina ko in ce fata na tun lokacin da na fuskanci cewan wace ce ni sannan kuma duk wani dan adam yana burin ya kasance in yayi karatu ga abin da zai yi to aikin jarida shine ambishin ɗina tun asali shi kuma wannan waka Allah da ya yi zai yi shi kawai sama taka to ina ganin idan allah ya amince mun na samu cikan buri na na asali na farko aikin jarida ba zai hana shi ma in yi wannan din ba waka kenan to yanzu a kasar hausa a al'umma arewacin najeriya kina gani irin waƙoƙin rap na hausa sun karbu ko kuma suna samun ah, karbuwa gaskiya a yanzu waƙoƙin hip hop sun samu karbuwa a arewacin Najeriya suna ma samun karbuwa tun da yanzu za ki ga mutane suna sauraron hip hop programs a gidajen radio in an ba da nambobin waya za ki ga suna kira in an ba da damar su yi tambayoyi za ki ga suna yi in an gayyato bako za ki ga suna kiran shi suna yi mishi maraba suna masa tambayoyi sa'annan idan an yi waƙoƙi za ki ji suna tambayan ina za su same su kai tsaye har ma za ki ji suna tambayan wai babu kundi ne ai ya dace a ce mawaki a ba su ba shi shawaran to me zai sa da Allah ba zai yi kundi ba saboda su a matsayinsu na masu sauraron shi su samu saukin tattara waƙoƙin shi gobe guda to kin ga wannan ci gaba ne kuma alamun karɓuwa ne da nasara to yanzu za ki iya cewa waƙa sana'a ce da matashi zai iya runguma har ya zama mai dogaro da kai? Gaskiya ne, waƙa sana'a ne wanda matashi zai iya dogaro da kanshi. Ke yanzu za ki iya cewa kina cin ribar waƙa? Sosai alhamdulillah ina cin ribar waƙa. Kin ga misali, ko da a ce waƙa bata kawo maka wasu kuɗaɗe da yawa ba. Mm. Misali, mm. saƙon da ka aika idan har ya isa inda ka je inda ka aika shin to kin ga ai shi ma riba ce kamar waƙoƙi nawa kika yi ma to yanzu dai ina ga ina da kamar waƙoƙi goma sha biyar baki ma gaya min shekarunki ba shekarunki nawa ne shekaru na ashirin da ɗaya Jama'a ma sauraro a nan za mu dasa aya ashirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Zainab Ishaq da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda da bakuwar ta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun nan Amurka. sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Koriya ta Arewa ta bayyana hotunan sabon makami mai linzami samfurin ballistic mai tsoratarwa. Labarin ya ci gaba da cewa Koriya ta Arewa ta bayyana wasu hotuna masu yawa a jiya Alhamis wanda suka ce sabbin makamai ne masu linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya sauka a ko ina a cikin Amurka. Hotunan kimanin ashirin na makami mai linzami da ake wa lakabi da wasan 15 an buga su ne a jaridar kasar koriya ta arewa ta yi ikirarin cimma muradinta na zama kasa mai makamin nukiliya bayan gwajin da suka gabatar a ranar laraba michael dutzman na cibiyar bincike akan rage yaduwar makamai a monterey da ke california ya rubuta a twitter a lokacin da aka buga hotunan inda ya ce cewa wannan makami mai linzami ne mai girma ba kuma ina nufin ya yi wa koriya ta arewa girma ba a'a kasashe kaɗan ne za su iya kera makami mai linzami mai irin wannan girman a duniya koriya ta arewa ta shiga sahunsu sai kuma jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken ya kurɓi ruwan dafi a kotu yanzu haka 'yan sandan dutch na binciken mutuwarsa labarin ya ci gaba da cewa jim kaɗan bayan ya ji makomarsa tsohon babban sojan bosnia croatia chief slobodan Praljak ya faɗa da ƙarfi ni ba mai laifin yaƙi ba ne sannan ya ɗaga ƙaramar kwalba ɗauke da ruwan dafi zuwa bakinsa ya kwankwaɗe shi jim kaɗan ya faɗa wa alƙalan kotun da suka kasa fahimtar me ke faruwa bayan sun yanke masa hukuncin shekaru ashirin a gidan yari sakamakon kashe musulmai da wasu laifukan yaƙi cewar na sha guba mai magana da yawun kotun ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associate press cewa nan take aka tafi da project zuwa asibiti inda ya riga mu gidan gaskiya sai kuma jaridar new york times jarida ta rawaito labari mai taken kamfanin kamfanin NBC ya karbi kimanin kararraki guda biyu akan Matt Lower. Labarin ya ci gaba da cewa guguwar dajin da ta kunno kai a cikin Amurka akan neman lalata da mata ta hanyar da bata dace ba a wuraren aiki ta tuntsar da wani tauraron gidan talabijin mai labarai a larabar da ta gabata yayin da kamfanin NBC ya kori Matt Lauer ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin da ya fi kowanne shiri kawo wa kamfanin riba wanda ake wa lakabi da Today. bayan zarginsa da ake yi da al'adar neman lalata da mata ta hanyar da bata dace ba da karamar ma'aikaciya faduwar mr lower wanda ya kasance a shirin talabijin din da kusan kowane gida a amurka ke kalla na tsawon shekaru ashirin ya ƙara rikita al'umma sakamakon jerin irin shahararrun mutanen da aka kora daga aiki sakamakon zarge-zargen neman yin lalata da mata ta hanyar da bata dace ba sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaida Nazir Ahmad Hausawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfala na Madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da canji shekara da tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tiku abubakar yau daga jam'iyyar apc wadda ake tunanin komawa ta jam'iyyar pdp to wannan canje-canjen sheka da a tiku ike yi ya kawo masa rage daraja a siyasar ta najeriya kuma ya sani fa wannan canji sheka ba shi ne zai sa idan shugaban ƙasar najeriya ba ya kamata ya yarda da mulki da arziki allah shi ike da yadda ike so kuma irin wannan abubuwa da atiku abubakar yake yi yan najeriya tuni sun dawo daga rikiyarsa saboda ya nuna al'ummar ƙasa siyasa ike ta kishin kansa ba kishin al'ummar najeriya ba mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamai da jihar jigawa alaikum biyo hausa sunana usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola unguwar masu kare. Zan ba da ra'ayi na kamar haka. Don Allah gwamnati a ɗauki mataki a daina kashe mutane sai da ba su san hawa ba su san sauka ba. Kawai a je a kashe su a ƙauyuka. Gwamnati ya ɗauki mataki da sauri-sauri kar a dinga a je a zauna a yi rubuce-rubuce da za a ɗauki mataki ba a gaggauta a ɗauki mataki kai musu agaji assalamu alaikum sashen hausa na mura amerika mai magana dan magaji dan koli a wuri kabi state nigeria ina yi ma jama'an musulmi na duniya gaba daya murnar zagayowar haihuwar manzon allah sallallahu alaihi sallama kuma ina fatar za a yi dukkan wa'azai lafiya a tashi lafiya Allah ya ba mu ikon gane wannan al'amari na sha'anin ubangiji da kuma manzon sa sallallahu alaihi wa sallama Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Libya hakan ya yi daidai duba da irin cin zarafin da ake musu. kira kuma ga matasanmu ya kamata su daina zuwa ƙasashen da ba a bisa ƙa'ida ba hakan shi ya fi jawo cin zarafin su. na gode sashen hausa na biyoyi assalamu alaikum suna na baffa haruna damba bajoga dalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba zagada bajoga to alhamdulillahi ala kulli mu dai muna fata gwamnonin najeriya za su yi halacci su gaggauta biyan ma'aikatansu hakkokinsu kamar yadda shugaban ƙasa ya buƙaci hakan daga gare su kafin wa'adi na isowan kirsimeti ganin yadda ma'aikatan suke cikin halin mai don haka mun san shugaban kasa yana da tabbacin cewa gwamnonin za su iya biya shi ya ya ba su wannan wadi don haka su kuma su yi wa Allah su taimaka don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su biya ma'aikata hakkokinsu tun da hakkokinsu ne na gode daga babba haruna bajoga. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar Libya zuwa kasashensu na asali ganin wasu ma na cikin munanan hali. Amurka da jamhuriyar Nijar sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yakin Amurka marasa matuƙa wajen kai hari kan ƙungiyoyin ta'adda da ke wannan ƙasa ta Afirka. a cewar wani jami'in amurka a wata hira da muryar amurka gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump bayan kiran sauran ƙasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da koriya ta arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan jiya alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a koriya ta arewa to duka duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu da ya shirya ya ba da umarni da kuma mu na wannan hantsi daryl smith baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.